أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro barkanmu da dare barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka na magabata na gari shirin da kwamitin alhawariyun ke daukan na wanka muku a duk mako a daidai wannan lokaci idan ba manta ba wancan mako muna tare da ɗan uwa a sheikh abubakar abdulsalam muhammad gwale baban tsarik a cikin maudu'in matsayin sahabbai da ahlul baiti a cikin shari'a ta addinin musulunci inda malam yayi mana bayani dalla-dalla akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da darajojin da Allah subhanahu wata ya basu da irin ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki basu duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara waɗannan sahabbai ɗaukaka ya haɗa mu da su cikin aljanna maɗaukakiya malam ya fara mana bayani akan ahlul baiti da suwaye ahlul baiti da ma'anar kalmar ahlul baiti sai lokaci ya cin mana kuma muka yi alƙawari insha Allah ta'ala wannan makon zamu mu dawo mu dora akan wannan gaba ta ahlul baiti a daidai wannan lokaci mai sauraro ne maka albishir cewa muna tare da malam abubakar abdulsalam muhammad gwale a cikin wannan zaure namu na yaɗa shirye-shirye a kan makalla mai sauraro ne maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu da insha Allah ta'ala zan koma gefe in baku da malam domin dora a cikin wannan karatu namu akan makalla tafaddal mashkura الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى muna magana akan matsayin sahabbai da ahalul baiti a shari'ar musulunci to mun yi batun sahabbai yanzu kuma za mu gangara ɗaya ɓangaren mai mahimmanci ahlul bait idan aka ce ahlul baiti ana nufin wasu mutane da suke da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kamar yadda na gabatar a muƙaddimar wancan karan cewa suna da tunaye da suka shahara a larabci guda biyar taƙila mu mu ƙara a hausa mu ce guda bakwai ko takwas bakwai ne amma suka fi shahara to ya kamata mu kalle su kowanne mu faɗe shi da irin mahangar asalin sunan ko kuma daga inda ya fito suna dai na farko ana cewa ahalul bait alifun da ha'un alifun da alhamza a samansa sai ha'un ahlul bait kamar yadda ake cewa ahlul qibla kamar yadda ake cewa zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram to kuma ana ce musu alul bait kamar yadda ake cewa a sabran ala yasir fa inna masirakumul janna ala kenan zai zama alifun ne da madda akan sa sai lamun. kuma ana ce musu itira kamar yadda yake cikin hadisin gadir khum wanda maza Allah sallama yake cewa ah, Allahi wa itrati su ne ahlu baiti sannan kuma suna na uku ana kiransu da suna wato suna na hudu kenan ana kiransu da suna asada jam'i ne na asayid kenan duk ɗaya sai a ce masa sayid fulan wanda da hausa shine muke cewa cd mm. yawanci in kaji an ce na cd ko ta cd mm. sai ka kaman ana danganta su da wannan bangare sannan sai suna na biyar kuma ana ce musu shurafa jam'i ne na sharif wanda guda ɗaya sai a ce sharuwa ne da mu a najeriya kenan mu ce sharu gidan sharuwa ne sharuwa na alhaji sharuwa na ko sharu malam ne to wannan su ne sunaye biyar da suka shahara a larabci mu kuma da hausa muna karawa da jadda ce jadda jikar rasulu sannan kuma wasu suna karawa suna na bakwai su ce jika wani lokacin kawai an ce alajuwa na jika to wai ana nufin sharifi ne kamar yadda zaka ji duk da dai ba gamammen suna ne a ko ina da ina ba to wannan sunayen guda bakwai a hausa guda biyar a larabci kowanne zai iya zama suna na shari'a wanda za a iya kiran ahlul baiti da shi to amma yanzu abin da ya rage mana shine sai mu koma mu ga kalmar ahlul baitin idan aka faɗe ta me take nufi to asali in aka ce a alu shay'i alu da alifun amma mai madda a sa asali min ala ya ulu ne idza raja'a idan ya koma ya tattara a waje kaza to yawanci alin rajuli in an ce alin mutum alayen mutum to ana nufin wa'anda yake tattarawa ya koma zuwa gare shi suke tattarawa su koma zuwa gare shi wanda kuma malamai suka yi saɓani wajen bayanin suwaye magana ta farko aka ce su ne wa'anda tafiya ɗaya ta haɗa su suke da manufa ɗaya kamar yadda ubangiji subhanahu ta’ala ya amfani da kalmar a wurare daban-daban a cikin alkur'ani kuma da wannan ma'anar daga ciki kamar faɗin Allah subhanahu ta’ala da yake magana a kan fir'auna annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yau mata as-sa'atu wa yau taqumu saatu ala fir'auna a shaddal azab sai zanto Allah yake cewa annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya su wa'annan kafirai din za a dinga bujiro da su zuwa ga wuta da azabarta a cikin kabarinsu kenan kaza da malamai suka yi bayani safiya da marece akwai azabar safi akwai azabar marece kafin a tashi alkiyama kenan wa yau mata sa'a ranar da alkiyama kuma ta tashi sai ubangiji subhanahu wataala ya ce sai a ce adkhilu ala fir'auna ku ɗauki mutanen da suke tawagar fir'auna a ku shigar da su mafi tsananin azaba wacce ta fitar kwanciyar kabari kenan ala fir'auna ba wai iya ƴaƴansa da matansa kawai ba duk wanda suke kan aƙida iri ɗaya da matafiya ɗaya kamar kuma yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kira wani wanda siyasa ce ta haɗa su da fir'auna amma kuma imani ya raba su ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ah, wato waƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu a taktuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum فإن يك فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم to wani mutum mummuni min ali fir'auna wanda ya fito daga jam'iyyar mutanen fir'auna don haka kaga alu nan tana nufin wato wanda suke tattare suke tare da mutum kenan shi yasa Abu Talib baban Sayyidina Aliyu lokacin da aka Abdul afwan kakansu Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo kamar yadda Ibn Hisham da sauran malaman siyar suka rawaito lokacin da abraha ya zo da giwayensa zai ruguja ka'aba to a lokacin ya yi wata waƙa yana tawassuli da ubangiji su ba subhanahu wata'ala yana wa Allah kirari akan ya zo ya ceci wannan ɗaki ya ce Allahumma innal abda yamna urahlahu na arihalak wansur ala ali salibi wa abidihi yau yawma alak yace Allahumma al’abda yam na urahlahu ya ubangiji ubangijinmu kowane mutum yam na urahlahu shine yake zuwa ayarinsa ya ba su kariya famna halak kai maka ba wa ayarinka kariya wansur ala ali salibi Allah ka taimaka a murkushe ma'abota bautar shi shine gicciye salib wa abidihi ko alis salibi waɗanda suke masu gicciye wa abidihi da masu bauta wa gicciyan alyawma a wannan rana suwa za ka taimaka su murkushe su alaka waɗanda suke mabiyanka tunda su suna takamar cewa su mabiyan Allah ne duk da cewa suna da gumaka a cikin Ka'aba amma suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to kaga anan wansur ala ali salibi wa abidihi al alak abin yake nufi da al'alu anan su ne wa'anda suke mazowa wannan waje sannan magana ta biyu kuma aka ce abin da ke nufi da al'alu shine wato matar mutum da 'ya'yansa da zurriyarsa wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan ayar a cikin alkur'ani da irin wannan ma'anar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake ba da labarin matar fir'auna ko da ke wannan da waccan asalin ma'anan ne lokacin nan take cewa rabbibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ake ashe ba ma a amfani da kalmar al din ba ba ita nake so in zo ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da kalmar a waccan ma'anar da alu kamar yadda ya faɗa fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatabaharun sannan kuma kaga wannan kenan yana nuna dukkan wa'i mabiya addinin da annabi lutu ya zo da shi shine addinin musulunci amma can Allah subhanahu wataala ke cewa illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in sai dai mabiya addinin annabi lutu lallai mu za mu tsayar da su baki ɗaya kuma Allah ce inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bi sahar kaga ala lutin mabiya addinin da annabi lutu alaihi salam ya zo da shi kenan haka zalika kamar da na faɗa an yi amfani da kalmar a ma'anar yan uwa ko kuma afuwan mata da 'ya'ya da kuma zurriya ga baki ɗaya wannan za mu ga a cikin waƙoƙi na larabawa da yawa wanda wannan ba shi ne majalin ba majali ne ba bigire ne da za mu ambaci wa'annan da yawa ba to sannan sai ma'ana ta uku kuma aka ce a abin da ake nufi da alun rajuli su ne iya wa'anda za su ci gadansa cikin 'ya'yansa banda matansa wanda kawai su ne zurriyarsa banda wa'anda suke su ne matansa wannan su ne maganganu guda uku da kai sai mu tafi kan kalmar ahalu ita ma kalmar ahalu malamai sun ba ta irin wannan ma'anar suka ce tana zuwa da ma'anar ahalun rajuli su ne a tiba'uhu mabiyansa wasu kuma suka ce a ahalin rajuli shi ne matarsa da zurriyarsa wasu kuma suka ce a ahalin rajuli su ne iya zurriyarsa kawai banda matansa wasu kuma suka ce iya matansa banda zurriyarsa amma idan muka kalli ayoyin alkur'ani za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da ita kusan da waɗannan ma'anonin da yawa daga ciki ubangiji subhanahu wataala ya raba ta a jikin ƙarya yace cewa inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya rijzan min as-sama a cikin suratul ankabut kaga ahli hadhihi alqarya mazauna wannan alkarya duk gabaki ɗayan su sannan ubangiji ya raba ta a jikin littafi ya nufu 'yansu mutane kamar yadda ya faɗa ahlul kitabi a wurare daban-daban wa anzalna allazina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b a cikin ay'ar suratul ahzab sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala har ila yanzu ya har ila yau ya danganta ta zuwa ga yan wuta yake cewa inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar lalle wannan labarin da ake gaya muku gaskiya ne yan wuta za su yi cece ku ce tsakanin wa'anda suka batar da su da wa'anda su kuma aka batar da su din sannan Allah subhanahu wata'ala ya danganta ta zuwa ga mutanen Madiyana yake cewa ah, ah, ah, Falabista sinina fi ahli madiyana thumma falabista sinina fi ahli madiyana sun ji'ta ala qadarin ya Musa a cikin ayar suratul Baha ta tarihin annabi Musa ka falabista sinina sai ka zauna tsawon shekaru fi ahli madiyana a mutanen madiyana sannan Allah ya ambace ta da ya raba ta a jikin madina gari kamar da Allah ce wa min ahlil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum a lokacin da yake magana akan munafikai inda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina kaga ahli al-madina yan gari kenan to sa'annan an yi amfani da ita din da ma'anar ahlul baiti ma'abota gida kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin kisar annabi Musa yar uwa annabi Musa faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum shin yanzu gaya muku mana wani gida wanda 'yan gidan za su iya karɓar renon wannan ɗa su riƙe muku shi sannan kuma za su yi nasiha da sauƙi za su kuma kyautata masa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta game da abin da ya shafi matar annabi Ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti sannan kuma an yi amfani da ita a cikin ayar suratul ahzab inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wanda tana nufin matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kenan an yi amfani da ita an raba ta zuwa jikin ma'abota masu zikiri Allah subhanahu wata'ala ya ce a fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ku ambaci masana wa'anda su ba su manta da abun ba ba su gafala gabaransa ba to haka zalika ubangiji ya raba ta a jikin taqwa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira shine ya cancanci a ji tsoronsa kuma shine mai yin gafara haka Allah ya ce wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha kaga bi ma'ana ahlut taqwa kenan to a takaice a babban abin da ya sa muka kawo nan maganganu da kuma bambance-bambance domin mu fahimci cewa ahalin annabi sallallahu alaihi wa wasallam malamai sun yi maganganu a kai dangane da abin da ya shafi haƙiƙanin abin da ake nufi da shi in za mu koma maganganun malaman lura wa'anda har yau har gobe in aka samu saɓani akan wata kalma ta addini in dai har ta larabci ce to su ake komawa wanda yawanci za a ga wasu mutanen suna da san bin san ransu da kuma san zuciya idan al'amarin ya shafi abin da suke so su tsayar da hujja ne akai sai su koma waɗannan malaman amma kuma idan abin da ake tsayar musu da hujja ne akai kuma sai su bijirewa wannan magana ya kamata duka abin da ya shafi lura a koma wajen malaman lura a jimi suka ce in Allah ya sa suka yi ittifaki akan ma'ana ɗaya to ya zama wajibi mu karɓi wannan ma'anar in matsalar tana da alaƙa da shari'a mu koma wa alkitabu wa sunna idan magana ta fito ƙarar fili shikenan in kuma an samu saɓani to a koma a ji mutanen da suka fi kusanci da lokacin da ƙur'ani ya sauka me suka ce game da wannan abin sai a koma littattafai ingantattu a malaman luga sun yi ittifaki akan cewa kalmar ahal da kalmar al kalmomi ne guda biyu waɗanda suke da ma'ana ɗaya kamar yadda ibn manzur a cikin rijalu a cikin lisanul arab yake cewa alur rajuli ahluhu in aka ce alur rajuli ana nufin ahluhu da alu da ahlu duk ɗaya ne wa alu wa alullahi wa alu rasulihi sallallahu alaihi wasallam aka ce alullah ko ahlullah ko alu rasulillah ko ahlu rasulillah sallallahu ana nufin auliya'uhu masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka yi imani yace asluha asalin kalmar alu din ma ita ma daga kalmar ahalu ne da kalmar ahalu aka samu ta yace summa buddilatil ha'u hamza sannan ha'un din aka mai da ita alhamza fasarat fi a alu sai koma in aka kwatanta sai zama a alu falamma tawalatil hamzatani da aka samu alhamza guda biyu a hade abdulus ta alifan sai suka mai da ta ta zama alifun sai zama alu kamar yadda aka yi a kalma adam da akhar da sauransu wannan zaurace ne sannan ya kawo wannan baitin da na kawo na abu na muttalib inda yake cewa wansur ala ali salibi wa abidihi al-yawma alak wannan maganar irin ta ibn faris ya faɗa a cikin mu'jamul maqayisil lugha sannan irin ta al-azhari ya faɗa a cikin tahzibul lugha irin ta da yawa daga cikin malaman lugha suka faɗa wanda ba a samu wani saɓani daga malaman lugha ba kuma dukkansu suna kawo misalai da ayoyi na alkur'ani kamar ayar a kisa annabi ibrahim umar atu qa'imatun fa dhahikat fa basharna hadi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat wailata a alid wa ana ajuzun wa ba ali shaykha in hadha la shay'un ajib qalu atajabina min amrillahi allahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt sannan da kisa annabi musa falamma qada musa al ajala وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسو إني آنست نارا sauransu تو wannan game da abin da ya shafi a al'urfin lugawi kenan ta'arifi na lugha idan muka dawo ta'arifi na istilahi kuma a wajen malamai abinda da malamai suka ce shine idan aka ce ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan kalmar ma in aka ce ahlul baiti aka yi shiru ta zama kusan sananniyar kalma ce a shari'ance da kuma a al'adance ana nufin waɗanda suke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ce to wannan at-ta'rifin lugawi din wannan ma'anar da aka bayar ta yare tana nan a matsayin ta bata canja ba illa dai a kalli me ake so wani irin sako ake so a isar to kuma sai a dubi wa'annan ma'anonin da aka bayar guda hudu sai a ɗauki wacce ta dace misali a idan muka koma salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da waninsu hadisin ka'ab ibn ujrata Allah ya ƙara yadda a gare shi da kuma hadisin abu humaydin sa'idi Allah ya ƙara yadda a gare shi da yake cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da sauran hadisai na salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda a ciki Allahumma salli ala Muhammad riwaya guda shida ko takwas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid da kuma kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid da kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidun majid can ala ibrahima nan kuma ala ali ibrahima sannan kuma a can a wa barik ala muhammad wa ala kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid shi ma a ɗaya ruwaya kuma til alamina ruwaya hudu kenan sannan akwai kuma inda aka yi cakuɗa nan allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima da aka zo wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad sai aka ce kama barakta ala ali ibrahim ibn al-qayyim yace in ka bibiyi ruwayoyin gaba ɗaya babu inda aka hada salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kuma can wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi ana faɗan shi da ahalinsa a salli da kuma barik amma a wajen ibrahim a salli in aka faɗi ibrahim a nan to a can ma za a faɗe shi ba ahalinsa in aka faɗi ahalinsa a nan to can ma za a faɗe shi ba ba shi za a faɗi ahalinsa ko kuma a faɗi Ibrahim a nan can kuma a faɗi ahalinsa ko a faɗi ahalin a nan can kuma a faɗi annabi Ibrahim ɗin hmm. to gabaki ɗaya malamai sai suka ce a nan in aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ana nufin mabiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi Salama gaba ɗaya hmm. duka sun shiga in aka zo magana salati kenan yawwa insha Allah to amma kuma idan aka zo maganar a haramcin sadaka to kuma duka wani wanda baya cikin matansa da zuriyarsa ya fita duk wanda baya cikin matansa da zuriyarsa ya fita saboda in aka ce ahalun nabi sallallahu alaihi sallama ana nufin man tahrumu alaihi sadaqa wanda haramun ne su ci sadaka a cikin banu hashim da banu Abdul abdulmuttalib da kuma wato matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cewa ummu na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta an taba kawo mata kyauta ta an kawo mata sadaka da aka mata sadaka ta ce a mayar da wannan sadakar mu ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya halatta a gare mu mu ci sadaka saboda wannan ya nuna kenan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma sadaka ba ta halitta a gare su ba suna cikin ahalinsa wanda ba za su ci sadaka ba to su wa'annan dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama din akwai kuma wa'anda suke daukar tsukakkiyar ma'ana wanda kuma ahlus sunna gaba ɗaya sun ijma'i akan suna da nasu fifikon a cikin ahlul baiti su ne wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi ya ware cikin banu hashim da banu abdulmuttalib da kuma afwan alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas wayannan suna daukar ma'anar ahlul baita a wani a wani wani mafhumin ko kuma ce a wata mahangar wanda an aka faɗa kuma an cire matayen annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki to in ya zanto matsala ta ilimi ce wacce take da alaka da wayannan gidajen aka ce ahlul bait to su ake nufi sannan kuma sai mafumi na ƙarshe su ne ahalul kisa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya lallabe su a cikin bargo ya yace inna ma yuridullahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wanda ya hada sayyidina aliyu da sayyidina hasan da sayyidina husaini da nana fatima Allah ya kare yadda a gare su to da wannan ne malamai suka ce kasancewa ubangiji ya kira matan annabi sallallahu alaihi wasallama da suna ahlul baiti a cikin alqur'ani da yace wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula wa aqimna as-salata wa atayna atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikmati inna Allah kana latifan khabira wannan ba yana nuna iya matansa ne ahlul bayti ba kamar yadda a wannan hadisin na hadisin kisa wanda eh, ummuna aisha ta rawaito kamar yadda yake cikin sahihu muslim cewa wata rana kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam gadatan wata safiya manzo Allah sama ya fito wa alaihi mirtun murhalun wato da wani mayafi mai gira mai fadi min sha'arin wanda aka yi shi da wani gashi aswad baki faja alhasanu sai ga alhasanu dan sayyidina aliyu ya zo fa adkhalahu sai manzo Allah ce shigo kai ma sai ya shigo cikin wannan bargo thumma ja al husayn sai ga dan uwan hasan din husayn ya zo sai manzo Allah ya shigo da shi sai kuma gana na fatima ta zo sai manzo Allah ya shigar da ita sai ga sayyidina aliyu ya zo sai shi ma manzo Allah sama ya shigar da shi sai ya karanta wannan inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera to wannan ayar ba ta cin karo da wannan hadisin wannan hadisin yana nuna wa'annan su ma za su shiga shiga ta farko kenan ya nuna ce hadisin yana ƙarfafa shigar ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama waccan kuma ayat ta nuna ce su ma matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga shiga ta farko wannan shi ne abin da malaman sunna suka faɗa sannan kuma kamar yadda muka tabbatar cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin ahlul baiti ah, ya zo a cikin hadisai da dama da suke nuna haka wanda daga ciki akwai maganar hadisin ummu na Aisha din Allah ya kare yadda a gare ta wanda yake Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaice shi bi isnadin sahihin ta hanyar Ibn Abi Mulaika cewa wata rana Khalid ibn Sa'id ya aiko da ummu na Aisha sadaka ta zakka kenan ta saniya sai na Aisha ta ce a mayar masa ta ce inna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana sadaqa sadaka ba ta halatta a gare mu sannan ya tabbata a cikin musnadul imami Ahmad ta hanyar Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm daga wani mutum cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan hadisin imamu ahmad ya rawaice shi bi isnadin sahih sannan imamu tahawi ma ya rawaice shi al-imam ibn al-qayyim Allah ya dikansa da rama yake cewa anan fa jama'a bayna azwaj wa zurriya wal ahl wa innama ma nasta alaihim bi ta'yinihim li yubayyana annahum haqiquna bi dukhul fi al-ali wa annahum laysu bi kharijin minhu bal a ahqqu man dakhala fihi yati abunda yasa ya ambaci zuriyar manzan Allah da matansa da ahlinsa nasantawa ya qarar dan kada ma a samu shakka ya ayyana ya yi bayanin cewa su ɗin nan wa'annan su suka fi cancanta su shiga cikin ahalin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce wa haza ka na za'irhi min aƙafi alkhasi alal'ami wa aksihi da ya ce Allah salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi to da haka ce to a ah, shi ce wa azwaji wa zuriyati kenan ahli baiti wani abu ne daban azwaji wani abu ne daban zuriyati a ta a'a ba haka bane ya ce wa ala ahli baitihi to duka ahalinsa sun shiga ciki amma sai ya ƙara zurriya da mata don ya nuna maka kaffa ka zaci ba sa ciki shine atful am ay khas ala am an faɗi maganar a gama kuma sai aka fito da wasu don a nuna maka cewa su ma suna da mahimmanci a ciki to wa'annan ahalul baiti na annabi sallallahu alaihi wasallama kacokan ɗinsu suna da matsayi da daraja a musulunci wanda daga cikin matsayinsu da darajarsu a yasa duk sa'ad da za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala'ali sallama salati to sai an hada da su a cikin salatin saboda matsayinsu da darajarsu. Mm, Ikan kula kafin mai nisa cikin matsayin da nasu sun da mun samu gaba. sauraro cikin wannan dare kana tare da shirin magabata na gari tare da sheikh abubakar abdulsalam muhammad baban gwale a cikin wannan shiri namu na magabata na gari wanda kwamitin alhawari ke daukan nauyin kamun ku a duk mako a daidai wannan lokaci duk mai sha'awar turo da sako ko tambaya ko neman karin bayani ya tuntuɓe mu ta mu kamar haka ko dai adireshin mu na imel a alhawariyuna at yahoo.com alhawariyuna at yahoo.com ko kuma a lambar karta kwana sakon text message kadai banda bugo waya a lambar sufuli takwas sufuli shida uku sufuli uku shida shida shida tara sufuli takwas sufuli shida uku sufuli uku shida shida shida tara sai mun ji daga gare ku insha Allahu sauraro mun shafe minti talatin da kusan ɗaya a cikin wannan shiri namu malam ya mana bayani akan ahlul baiti da rabe-rabensu da bayanai masu faɗi a kansu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi to za mu je gaba ta biyu a cikin wannan shiri namu akan wakan Allah sai mu ɗora to na'am to su wayannan ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin ma mu tafi zuwa ga matsayin su da darajar su suna da wato bambanci ta fuskar matsayi da kuma darajojin da Allah subhanahu wataala ya sauke su a kai da farko dai akwai waɗanda suke sahabbai ne a cikinsu kamar saidina aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi da saidina abbas da abdullahi bin abbas da alhassan da alhussaini da ja'far da aqil da wato da dai sauran wa'yansu wanda lokaci ba zai bari ga baki ɗaya a hasarin su ma'ana a takaice su a cikin bayani irin wannan ba mm. wanda su sahabbai ne to waɗanda suke sahabbai a ciki ko shakka babu sun haɗa matsayi iri daban-daban na ɗaya matsayi na imani wanda mun sani cewa kamar da ya tabbata a cikin hadisin abu huraira dogon hadisin da imam muslim ya rawaito manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda bai yi aikin da zai kai shi sama ba duk wanda aikinsa ya zama sababin da ya sa aka bar shi a baya to komai girman nasabarsa ba za ta ɗauke shi ta yi gaba da shi ba to kun ga kenan idan har mun fahimci haka za mu gane cewa farkon abin da mutum ke samun ɗaukaka da shi a wajen Allah shi ne imaninsa da addininsa to wayannan sun samu babbar daraja ta imani da addini sannan abu na biyu a duka cikin al'umman nan babu mai imanin da ya kai sahabbai da matsayi a wajen Allah to su ma ba a musu ba suna cikin sahabbai sa'an nan kuma duk wanda yake takama da jini da dangantaka bai kai wanda yake da dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to don haka su din sun samu dukkan wayannan matsayi da kuma daraja don haka ba za mu ɗauko wanda bai rayu da annabi sallama ba a cikin jinin manzon allah sallama mu haɗa shi a matsayi da daraja ko da Allah ya bayyanar da abubuwa na karama a hannunsa da wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabban annabi sallallahu alaihi katokan a jumlace ƙurar dokin da suka tayar ya fi aikin da yawa daga cikin mutanen da suka zo bayan su gaba ɗaya duk abin da za su yi na ibada da mu'amala da komai da za su samu lada bai kai ƙurar doki ɗaya da suka tayar na yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili ko ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu wannan kuma misali ne ya zo ne a madrabul masal wanda kuma al'adadu la mafhuma lahu wannan an faɗi adadin ne don ya zama misali saboda haka su annabi sahabbai suna da wannan daraja to don haka duk wanda yake sahabi a cikin ahlul baiti yana da matsayin da wanda yake na ƙasa da shi ba shi da shi inda ya zo a cikin nasalu abdulmuttalib zurriyar abdulmuttalib da kuma cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to lalle yana da wannan matsayi da kuma daraja wanda kuma bai zama sahabi ba to ana ƙaunarsa ana girmama shi ana mutunta shi kuma yana da matsayinsa na ahlul baiti amma kuma kasancewarsa ahlul baiti ba zai ba shi matsayin sahabbantaka ba zai zama ƙasa yake da su al-imam hafiz ibnu rajab alhambali Allah ya ji kansa da rahama da ya zo sharhin hadisan man babba bihi amaluhu lam yusir bihi nasabuhu yake cewa abinda wannan hadisi yake nufi shine annal amala huwa allazi yablughu bil abdi darajatil akhirati aiki ne kadai yake sawa mutum ya samu matsayi a lahira kamar yadda Allah ya ce wa likullin darajatun min ma'amilu kowa da kasani a duniya yana da matsayinsa sakamakon aikin da ya aikata a duniya a cikin suratul ahqaf dan haka faman abadihi amaluhu lalle wanda aikinsa ya bashi a baya ya zama sanadiyar barin sa a baya an ya buluga bihi al-Aliya ya zama bai kai shi ya samu matsayi na sama ba a wajen Allah lam yusri bihi nasabuhu don haka nasabarsa ba za ta sa yayi sauri ya kai inda ake so ya kai ba ko inda yake so ya kai ba yake cewa fa inna Allah rattaba al-jazaa ala al-a'mal domin Allah ya kaddara cewa sai kai aiki zaka samu sakamako kamar yadda Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun in aka busa kaho ba wani zancen ni dan wane ne jikan wane tare da cewa duk duniya ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk matsayinka a wajensa ma'ana ta fuskar nasaba in dai baka yi aiki irin nasa da ya yi umarni a kaya abin da zaka samu sami Allah da yardar manzan Allah ba to nasaba ka ba za ta amfanar da kai komai ba yake cewa kuma waƙad amarallahu Allah ta ala bil musara'ati ila maghfiratihi bil musara'ati ila maghfirati Allah ma ya ce mu gaggawa wajen neman gafararsa da rahamarsa ta hanyar ayyuka wa saru ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'urdatin samawati wal ard'iddat lil muttaqin sai ka zama cikin masu takawa tukuna saboda haka suna da daraja suna da matsayi amma matsayinsu da darajarsu kashi-kashi ce wa'annan suna gaba da wa'annan wa'annan suna gaba da wa'annan an karɓo daga sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da Bukhari ya rawaito yake cewa an karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa urkubu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi kun ga ku kula da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ahalin gidansa ma'ana ku girmama ahalin gidansa ku mutunta su kun ga kenan wanda suka zauna da annabi sama sun fi kowa sanin darajar su a ahalul baiti ya zo a cikin sahihul bukhari daga sai na abubakar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da ya samu sayyidina ali ya ce wallazi nafsi bi yadihi la qarabatu rasulillahi sama ahabbu ilayya an asila min qarabati na rantse da Allah dangin annabi sallama su na fi ƙauna in sadar da zumuncin su fiye da dangina hmm. alhafiz ibn hajar allah ya kansa rama a cikin hadisin abdullahi dan umar din can wanda imam al-bukhari ya rawaito yake cewa nan manzo allah da yace sai na abakar da yace urqubu muhammadan sallama fi ahli baiti yace yukhatibu bi an nas nan magana yake da mutane wa yusihim bihi wal muraqabatu lish al-muhafazatu alayh yana musu wasiya ne domin aka ce urqub shay'an abin da ake nufi shine ka yi taka tsantsan ka kula da wannan abin ka kiyaye wannan abin to an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi da sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ko kuma wata rana sayyidina Umar an an shiga cikin fari da rashin ruwa ruwa yayi karanci saboda haka da ya tashi sai kirawo sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya kare yadda a gare shi babban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mun kasance sanda manzo Allah sama yake da rai idan an samu fari irin wannan muna zuwa manzo Allah ya mana ya roƙa mana na tawassalu bi rasulullah sama muna tawassuli da manzo Allah sama ma'ana da addu'arsa tunda yana da rai sai mu je mu sa mana addu'a ko shi da kansa ya mana addu'a to yanzu ya ubangiji ga baffan annabinka Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fasqina Allah ga baffan annabinka muna tawassuli da addu'arka kai mana ruwa sai abba sai addu'a sai Allah shayar da mutane ruwa al-Imam Ibn Sa'd ya rawaito a cikin littafinsa Abbaqat daga cewa sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da manzan Allah sallama ya aike shi da ya ji labarin an ce mutanen Madina sun sha alwashin in suka yi aron gama da Abbas a yakin Badar sai ta kubban sun sha jininsa sai manzan Allah ya ce ya kwana bai bacci ba sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake kaunar dan uwan mahaifin nan nasa sai kira sai na Umar ya ce yanzu baffa na za a kashe da takobi sai manzon sai sai na Umar ya ce to in je magana mana tunda an kama shi sai manzo Allah ya ce to ka iya zuwa da yaje ya samu mutanen Madina ce ku bani Abbas ka ce wallahi ba za mu ba da shi ba a kashe iyayen mu muna kallo sa annan kuma mu sake shi sai ya ce to in kuma annabi ne yake so suka ce an annabi ne kuma ba mu da ja sai ce to annabi sai suna ce ku bani shi suna bashi shi kafin su tafi sai ya ce aslim ya Abbas ka musulunta yace wallahi la islamuka ahabbu ilayya min islamil khatta ni gwanda ka musulunta akan babana ya musulunta saboda na san manzon Allah yana farin ciki da musulunta wannan halacci kenan da sahabbai suke wa manzo Allah sama akan ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shaykhul islam ibnu taymiya ahmad ibnu abdul halim al mm. Allah ji kansa da rahama yake cewa ah, ah, inna umara ibn al radiyallahu anhu lamma wada'a diwan al sai na umar lokacin da yazo da Allah ya sa daular musulunci ta fara samun kuɗi ya ka ce to yanzu ya kamata a yi rijista duk wani wanda yake musulmi sananne to a sanya masa wani abu da za a iya bashi gwargwadon matsayinsa to sai aka ce amma littafin da za a yi na albashin a yi shi kowa gwargwadon abin da zai dauka kamar yanzu ake in za a yi bota na manya-manyan shugabannin 'yan siyasa daban na famanin sakatarori daban na daraktoci daban mataimakan darakta mukaddasan darakta har izuwa dai kasa kowa gwargwadon level dinsa. to kai ka san yanzu aka zo ma'aikata ka ga an fitar da boca kaga wani yana ɗaukan miliyan ɗaya ka biyo ƙasa minimum wacce kaga wani yana ɗaukar dubu goma sha takwas ba sai an gaya maka ba cewa mai miliyan ɗayan nan ya fi matsayi ai to a wajen sai na umar sai mu ga lokacin da aka zo faɗa ba da aɓa lokacin da aka zo ba da albashi ya aka yi sai na umar sai ce abi mutane kowa gwargwadon nasabarsa wanda ya fi kowa nasaba da manzara sama sama nasa yafi yawa dan haka fa bada aqrabihim fa aqrabuhum nasaban ila rasulullah sallallahu alaihi don dan haka hatta a cikin sahabban ma wanda ya fi kowa matsayi a cikin ahlul baiti shine Abbas dalili ko saboda shine ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to daga shi tunda shi zai ci gado tunda maza sama mahaifinsa ya rasu kakansa ya rasu abbas yana nan a matsayin shi ne zai ci gadon mahaifi saboda ammi yana cikin mutum goma sha biyar da su gado a matakin farko ma in ba uba ba kaka to daga shi kuma sai abna'ul am ya'yan baffa su kuma ya'yan baffan in za a ɗauki na matsayinsu da darajarsu sai na alu ya fi kowa amma kuma da za a ɗau hai ranki na sahabbai matsayi da matakai na sahabbai shi kuma sai na aliyu ya fi abbas abin da ya fi abbas saboda shi yana cikin asabiqun al-awwalun su ne farkon musulunta abu na biyu yana cikin kabinet ta annabi sallama guda hudu wanda babu wanda ya kai su wanda su ne ake cewa al-khulafa'ur rashidun wanda suka yi halifanci da manzo Allah ci ce cewa al-khilafatu min ba'di sana wanda yake cikin hadisin Sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam safinatu maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to don haka sayyidina aliyu ta wannan itibarin ya fi abbas amma ta bangaren nasaba abbas gaba yake da manzon da sayyidina aliyu Allah ya kare da alaihi da shi baffa ne shi kuma sayyidina aliyu dan baffa ne yawwa in aka taho kuma ƴaƴan baffannin sai a jera kowa gwargwadon nasabarsa misali a abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi shi kuma ba za ka haɗa shi da wa'anda ba su kai shi matsayi batun da shi kasancewarsa bayan gashi dan dan baffa ne to sai ne amma kuma sai na aliyu gaba yake da shi yauwa mm. kasancewar a sayyidina aliyu ga surakuta kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka nasabar ta karu ga musahara kuma ga jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa ne mm. sayyidina abbas kuma ba shi abdullahi bin abbas kuma ba shi da wannan ko ƙilin mara suke waɗe waɗe ba yau ko shi yauwa har wani yake faɗa ala ne ali ibn abi talib yake cewa yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne ko kuma yake cewa wa hamzatu sayyidu shuhada'i anni mm. وجعفر وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن, ابن أمي يتيكما وبنت محمد سكني وزوجي منين منوط لحمها بدمي عظمها بدمي ولحمي سنتي وسبط أحمد ولداي منها فأي فتى له سهم فتهم yau ya ce na farko ga yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake shi ne allah ya aiko shi ɗan baffana ne mahaifinsa baffana ne sannan wa hamzatu sayyidu shuhada anni in aka ce duk duniya a ware shahidai wanda ya fi kowa shine hamza ya ce to kuma ni baffana ne in aka ce kowa ya nuna baffansa zan ce sayyidu shuhada anni ya ce sannan a duk duniya mutum ɗaya ne manzan Allah ya ba da labarin cewa da ya mutu yana tashi da mala'iku suna yin sama su yi ƙasa tare shi ne farar tsayya ah. ya ce to mahaifiyata ce uwata ce ta haife shi yawa ibn ummi ba ta ce ta haife shi sai ke cewa sannan kuma wa bintu muhammadin yar manzon Allah ka cokan guda ɗaya da ya rasu ya bari sakani wa zauji ita ce a gidana ita ce matata sannan jininta da tsokarta ta haɗu da jinina da tsokata sannan jikokin annabi guda biyu Wasu wasiɓa ahmadin waladaya min hawan da maza Allah ke son su ai 'ya'yana ne da muka haifa ni da ita yace to fa ayyi fatan lahu sahamun ka sahmi wani mutum ne yake da irin kasan da nake da shi kaga ta wannan bangaren sai na Ali ya yi fantin kawai a cikin ahlul amma in aka biyo wannan matsayin da jerin Abbas shine gaba Allah ya kare da Abbas da Hamza kenan su guda yawa eh to amma kaga Hamza bai kai lokacin ba da wannan albashin batun da shi ya mutu tun a Uhudu hmm. dan haka kaga albashin Abbas zai fi na kowa fa aqrabuhum nasaban ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamman qadat al-arabu da aka gama aka gama da laraba sai aka faɗo kan kuma bai bayi inda suke ba laraba ba to haka diwani ya kasance a lokacin na Umar da na Usman da na Ali a haka aka ci gaba da bayarwa kowa gurgurdan matsayinsa al-Imam az-Zahabi Allah ya kansa da rahama da yake tarjamar al-Abbas ibn Abdul Muttalib yake cewa kana al-Abbas idza marra bi Umar aw bi Usman Abbas in yazo hucewa na Umar da na Usman in suna wurin gohuma raki bane in dai akan abin hawa suke nazala sauka suke sai ya huce sannan su koma su hau ta yaya baffan annabi zai huce suna kan abin hawa wannan yana nuna mana cewa ashe mutunta mutunta na gaba da kuma mutunta mai mutunci ko da gaba yake da kai wani abu ne da ya samu asali a musulunci suna ganin su za su sauka ba Allah ne ya ce ku sauka ba dole ba hmm. manzo Allah ne ce da uku amma alama ce a al'adance kuma bata ci karo da komai na shari'a ba da sun gan shi sai su sauka da haka ko mahaifi ne ya zo wucewa ko wani malami da kake gani kana ganin cewa ka iya yin hakan wanda ba zai ci karo da wani abu na yi wa Allah da manzo Allah sama da'a ba gaskiya in mutum ya samu ya iya yi to haka zalika kuma ibn sa'ad a cikin littafinsa tabaqatul kubra hmm. ya rawaito daga fatimatu bintu Ali bin Abi Talib yar gidan sayyidina Ali wacce sayyidina Umar ya aura take cewa anna Umar ibn ibn Abdul Aziz qala laha wata ran sayyidina Umar dan Abdul Aziz wanda ya shekara ta 103 yake ce mata yabnata Ali yake yar gidan sayyidina Ali wallahi ma ala zaharil ardi ahalu baitin ahabbu ilayya minkum na rantse da Allah duk duniyar nan ba wasu mutane 'yan gida da nake kauna irin ku wala antum ahabbu ilayya min ahli baiti kai ni ko yan gidana ma na fi kaunar su nafi kaunar ku fiye da su sai na Umar idan aka je yaki aka dawo in aka tashi raba ganima yana kaddamar da cewa su a cikin khumusi ake ba su wanda yake a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi alaka da manzon Allah sai na Umar yana bashi kulawa da matsayi fiye da yadda yake bawa ragowar hatta 'ya'yansa ma ya zo a cikin tabakat na ibn sa'ad Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ma ra'aitu akhdara ahdara fahaman wala alabba lubban wala akthara ilman wala awsa hilman min ibn abbas yace wallahi ban taba ganin wanda ahdara fahaman wanda fahimtarsa tafi zuwa lokacin da ake bukatar ta wala alabba lubban da wanda ya fi hankali da kaifin hankali wala aksara ilman da yawan ilimi wala ausa a hilman da yawan tunani da hankali irin abdullahi irin irin abdullahi dan abbas yace na ga sayyidina umar Allah ya kare yadda a gare shi in matsaloli suka cakuɗe to yakan kirawo abdullahi bin abbas saboda matsayinsa da kuma wato ainihin darajarsa to haka zalika matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi su ma suke da irin wannan matsayin da kuma daraja idan ka duba maganganun malamai da yawa akan ahalu baitin nabi sallallahu alaihi wasallama za ga al'imam al-qadi Allah ya ji kansa da rahama mai littafin ashifa yake cewa zagin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan annabi ko kuma sahabban annabi ko kuma ma ba zaginsu ba a faɗi wata magana da za ta nuna kamar an ɗanya kushe su da wani abu haramun ne kuma mal'unun fa'iluhu duk wanda yake yin haka tsinanne ne al'imam al'ajuri a cikin ashari'a a cikin babu zikir ijabi hubbi bani hashim babu ya ware guda babin da yake magana akan wajabcin dole ka so banu hashim ba wai alfarma za ka yi musu ba sai ka so suna imanin ka zai cika ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallama yace wajibun ala kulli mu'minin wa mu'minatin muhabbatu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banu hashim wajibi ne kaso su ali ibn abi talib da ƴaƴansa da zurriyarsa da fatimatu ma'ar manzon Allah sama da wa waladaha wa waladuha da ƴaƴanta wa zurriyatuha da dukkan zurriyarta wal hasan wal husayn hmm. wa auladuhuma da ƴaƴan hasan da ƴaƴan husaini da zurriyarsu wa ja'far at-tayyar da ja'far dan abu talib wa waladuhu da ƴaƴansa wa zurriyatu wa hamzatu wa waladuhu wal abbas wa waladuhu wa zurriyatu radiyallahu anhu shi sa ibnu taymiya Allah ya kansa da rahama a cikin wato wannan laniyarsa yake cewa ya ili an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu Hobbu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربة بها tawassalu. yace kai ni da ƙaunar ahlul baiti ma nake tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Imam al-Ajuri ya faɗi magana doguwa game da abin da ya shafi a san baiti akan wajibcinsa wannan kuma ita ce aqidar Hanabila dangane da abin da ya shafi son 'ya'yan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-imama al-imam al-allama yahya ibn yusuf uh, yahya ibn yusuf ibn al-ansari as-sarsari alhambali wanda yana cikin malaman ƙarni na bakwai ya rasu shekara ta 656 uh, maghur suka kashe shi a cikin wata lamiyarsa mai girma da ya faɗa akan aƙidar hanabila game da abin da ya shafi in an ce hanabila su أهل الحديث سوني السلفية سوني أهل السنة والجماعة يكتوا وأذكر شيئا من فضائل أهله ففضلهم المشهور والظاهر الجلي هم العروة الوثقى لا هم الأروة الوثقى لمتمسك بها ونور الهدى لمبصر المتأمل للمبصر المتأمل yake cewa zan faɗi wani abu daga cikin falalar ahalin manzan Allah sallama falalar su ta shahara kuma a bayyana take ƙarara su ne igiyar Allah mai ƙwari wacce in ka riko da ita ba za ta yanke ba sannan kuma haske ne na shari'a ga dukkan wanda yake mai basira mai tunani a sheikh hafiz hakami Allah ji kansa da rahama a cikin aljawharatul farida mm. fi ta haƙiƙil aƙida mm. yake cewa babun fil khilafa babin da yake magana akan halifanci wa muhabbatu sahabatu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ciki in tsakuro mana baitika yake cewa kaza aliyun abu sabtain rabi'uhum bil haqq mu'tabidun lil kufri mustahidi fa haula bila shakk khilafatuhum bi muktaban an nafs wal ijma' mun'aqidu wa ahli baiti nabi wa sab na anhum nazubbu wa hubbu al qawmi na'taqidu na والحق في فتنة بين بين الصحاب بين الصحاب بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا آه. يتي Ah, kaza aliyun bayan ya faɗi sai na abokar da umar da usman mm. sai ya ce to kaza aliyun sai kuma na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi mm. bilhaƙi haqqi shi ne Allah ya ƙarfafe shi da gaskiya wanda yake murƙushe kafirci to sai kuma ya kawo maganganun da lokaci watakila ba zai ban mu ba shakka malam mun wannan dogayen baitoci masu cike da fasaha da hikima amma ba mu da yadda zamu yi lokaci ya riga ya cin mana Ah, Allah maɗaukakin sarki saka mana da alkhairi ya mai da shi gidansa lafiya a wannan mabu'i da ya gabatar mana na tsawon makonni biyu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka mana da alkhairi ya bashi lada cikakke akan wannan gudunmuwa da a ah, insha Allah akan ahlul bait dai ranar alhamis mai zuwa ranar uku ga watan takwas kenan shekara ta dubu biyu da bakwai da shi malam abubakar abdulsalam muhammad gwale da kuma dr abdullah usman umar gadon kaya da sheikh Uh, uh, lawal abubakar shu'aib za su gabatar da muhadara a unguwar sheshe bakin bishiya insha Allah ta'ala lokaci kuma tsakanin magarba da isha insha Allah na alhamis nan da mu fuskanta insha Allah Allah madaukakin sarki ya kai mu da kuma amfanar da mu da abin da mu saurara a madadin kwamitin alhawari da ke ɗaukan nauyin wanka muku wannan shiri a duk mako a daidai wannan lokaci wanda muke addu'a gare su Allah madaukakin sarki saka musu da alkhairi shugaban shirin Salisu Idris ya kasai mai tattara mana shi a kullum Mustapha ibn Adam sai waɗanda suke ɗauniyar kama mana malam alhaji gali ahmad ɗan tata da alhaji jamilu sani sheshe allah maɗaukakin sarki saka muku da alkhairi ya mai da ku gidan ku lafiya ni da na gabatar alkasim abdurrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ku kwana lafiya